Jama'a matasa barkan ku da haka barkan ta kasance tare da ku a cikin wannan shirin mai kayatar da ku shirin labarin matasa kenan mai zo muka na karshen mako daga studio Kalangu. Kamar ko da yaushe kuna tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Mira Rafiya kike Mira da dama. Lafiya ne Fanta ya kike? Alhamdulillah. To mi ke labari yau? To yau Mira kungiyar matasa shakadun maraɗi suna tallafa mutane da ambaliyar ruwa ta shafa ta hanyar raba kayan sawa. Za ku shi karin bayani a cikin wannan shirin namu. A cikin takaitaccen rahoton mu kuma za mu je gano kungiyar agaji akan bikin Maulidi. Maulidi. Kamar yadda muka saba za mu kare da shafin wasannin motsa jiki. Mira kungiyar matasa shakadun maraɗi sun gudanar da aikin raba kayan sawa a ranar talata goma ga watan satumba da ta gabata. Ta hanyar wannan karamcin ta yi fatan bayar da gudunmuwarta domin rage raɗaɗin ambaliyar ruwa ga waɗanda abin ya shafa a maraɗi. Haka ne Fanta Muhammad Mamman ke ɗauke daga hoton ga fassara. A makarantar Mazadu Jika mai karbar kusan mutane 250 da matsalar ta shafa aka fara wannan aiki. Waɗannan iyalai duka sun rasa komi. Rashida Bello shugabar wannan kungiya. Niger. A ƙasar Niger mun soma wannan kamfen ne da ɗora lambobi kan takardu. Daga nan ne mutane ke kiran mu suna badawa. Akwai ma da ke aiko mana daga Togo da Benin ta hanyar bis. Gaskiya mun ji daɗin wannan yunkurin saboda hakki ne da ya shahi kowane ɗan ƙasa. Ba karan farko ba ne waɗannan matasa suke hoɓasa wajen taimaka mutanen da suke cikin wayacin hali. Bara Adam Adamu ɗaya daga cikin jakadun matasa. Kasancewar wanda ya rasa mazauninsa musamman kasancewarsa a cikin makarantun boko abin tashin hankali ne. Don haka ne a cikin kayan da muka kawo akwai kayayyakin sakawa na yara da na tsofi maza da mata. Yana kira kuma ga waɗanda wannan matsala ba ta shafa ba kai tsaye ta ambaliyar ruwa da su bar mutanen da wannan matsala ta shafa su amfana da wannan taimako. Sai dai abin bakin ciki akwai mutane da suke ɗauka kansu a matsayin waɗanda matsalar ta shawa maimakon mutane da suke cikin matsalar su amfana da wannan taimako. An koma karatu a Jami'ar Abdu Mumuni da ke babban birnin Yamai wadda aka shirya gudanarwa a ranar biyu ga watan Satumba da ta huce. A ƙarshe a ranar Litinin da ta gabata ne tara ga watan Satumba ne aka shiga. Wannan ɗage karatun ya biyo bayan wani sabon yajin aiki da kwamitin gudanarwa na ƙungiyar ɗalibai ta Jami'ar Yamai Iyenin ta yi na tsawon sa'o'i saba'in da biyu don nuna adawa da matsalar sufuri wanda ɗaliban da suke hutu a cikin jihohin ƙasar suka fuskanta. A cewar ɗaliban duk da fara karatun wasu matsaloli matsaloli suna bullowa. Ga dai bayanin da suka yi wa Ali mun kai lauseni. Lalle mun koma makaranta amma da saura tunda mushanni suna cikin shirye-shiryen zaɓuka da za su wakana nan gaba. Wannan na nuna cewar ba koma makarantar ba yadda ya kamata a nan jami'a ta mun Jofa birnin Yamai duk da cewa dai an soma wasu darussa amma malaman ba su da isasshen lokacin da za su zo su ba da alakta. A yau muna iya cewa mun so karatu saboda akwai waɗanda suka zana jarabawa a yau. Bayan wannan ba iya cewa an kama karatu karatun uh, akwai saura amma dai yadda ake gani kamar kowa uh, yana nan mira cikin wannan labarin za mu mai da hankali ne kan zane-zane na digital wato cartography numeric kayan aikin fasaha da ke kara shahara a tsakanin matasa a niger a yamai wasu tsare-tsare irin wap suna gabatar da matasa ga zane-zane a lokacin hutun makaranta fatima alhair ta bayyana muhimmancin a firarta da habibu garba ga fassara wani abika Muna tare da wani proje wanda gurin shi shine ba matasa 400 horo. Ma'anar wannan tsarin ita ce samun cikakkun bayyanai kan wasu labarai kan yanar gizo da ƙara ma matasan horo da kuma nuna musu hanyoyin samun aiki cikin sauki. Amma abin da ya yi mahimmanci kamar yadda mahalartan suka bayyana shine girka wata manhaja A satin da ya gabata mun haɗu da wani matashi da ke ɗora wata manhaja kan gidajen mai na birnin Yamai don nuna ma gwamnati irin hatsarin da ke tattare da su da kuma sanin adadin gidajen man da ke kusa da kai. Samun wannan manhajar zai nuna adadin tazarar da ta kamata a sa tsakanin kowane gidan mai. Mira za a gudanar da bikin mauludi na tunawa da haifuwar annabi a jamhuriyar Nijar da yammacin Lahadi a garin Kyota da ke yankin Boboi. A tsakiyar wannan taron wata kungiya ta fito da jajircewa da sadaukarwarta wacce aka fi sani da suna agaji. Waye su kuma menene aikin su amsa cikin wannan rahoton da Fadal Alu ya samar mana da aka fassara nan take aka iya gane su ta hanyar fararen kayan su da aka yi wa ado da shudi irin na soja waɗannan yan sa kai suna sadaukar da kansu ga aiki inda suke kula da tsaro da kuma taimako Suleiman Adamu shine sakatare general na yan agaji na Gaya duka waɗansu tarurruka na addini kama tun daga maulidi aikin masallacin juma'a muna ba da kanmu a cikin ayyukan abu ne na farko sai mutum yana da sani a kan addini sai ka samu horo na watanni uku zuwa bakwai sai an nusar da kai idan ka aikata laifi kaza ga hukuncinka ko idan mutum ya faɗo bisa wa ice yadda za ka kawo masa agaji har ake kai shi asibiti. Sadu wani matashin direban kabu na barin ayyukansa a lokacin tsararraki na addini ya sanya kayansa na agaji. aiki ne saboda Allah idan muka ga wata matsala muna kiran hukumomi su zo su kama mana na huce shekara 20 ina wannan aiki a ranar juma'a da ta gabata an kawo muna sabbin 'yan agaji zan horar da su duka wanda yake sata ko shaye-shaye ko wanda baya girmama na gaba ba zai shiga ciki bankan gahira walakanci isa da maya a gaya gudunmawar matasa 'yan agaji lokacin tararrakin addini ta samu karbuwa sosai shaka amadu noyan wundi shine shugaban kwamitin shawara na mabiya addinai na gaya agaji mun ɗauke shi matsayin aiki ne saboda Allah ba mu ba da kudi. ya kasance a wajen maulidi ne ko wa'azi akwai wasu da suke zuwa da mugunya manufa muna hana su ba ma yarda ya mata da samari su haɗu waje ɗaya ko mun ga suna hira suna dariya muna watsa su ba idi yi hano igai ka fakara iga sai an gina kungiyar ne bisa ka'ida mai tsauri domin amfanin musulmi da kuma al'umma baki ɗaya bugu da ƙari suna gudanar da ayyuka daban-daban kamar ba da jini waye da kan jama'a kan dashen ice da kuma tsabtace wurare. Yanzu kuma sai filin muna wasannin motsa jiki tare da Asma Shina. wasannin cancantar shiga gasar cin kofin afirka na kwallon kafa na 2025 wadda ita ce karo na 35 sun soma a ranar laraba 4 ga watan september a watan nuwambar mai zuwa ne za a san tawagogi 23 da za su yi wa kasar marokka mai masaukin baki rakiya cikin wannan tsari ne tawagar mena ta fuskanci tawagar ghana a ranar litinin da yamma wannan kuwa a zagaye na biyu kasar niger da kasar ghana sun tashi kunan doki da ci ko kowane bangare mu tuna muku cewa niger ta soma ranakun farko ta wasannin cancantar shiga gasar cin kofin afirka da rashin nasara gaban bayan tawagar crocodile ta nil wadda ta yi mata ci ɗaya da nema a birnin juba ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasa mu mun gode muku da sauraron shi da kuka yi ku ci gaba da kasance tare da shirye-shiryen studio kalangu ma'assalam.